أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير بقية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين محدد نعم للاستدلال كل ما يجتبي لنا دليلا مرشدا لما دلي وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين فزاده المذكور ظنا يسمى والترك المرجوح يسمى وعمى وشك تجويز بلا رجحان bashi ruwan haifu cewa da amurani amma ko su yi da lokaci ma alamdin nazar lukan ne fi ta arifi yi kalin mota ba iza iza ka zuru kulfi iya anil mujmala al'amuri aukan na hayyar mukattala wa kai fa yusjadal lo bil usuli wal alimul ladhi fu wal

abin da ka jawo dalilan dalilin na da mashi shi aka ce mu istidlali kawo min hujja kawo hujja shi kenan kaga al-istidlalu huwa talabu dalili neman hujja to me aka ce mu dalili sai shi da shi cikin wannan sai shi kuma dalili abin da shi huwa al-murshidu ila al-madaloli yace murshidan ne ma da ba الدليل abinda aka ce dalili murshidan wato hala kaunihi alhalin kasancewa ɗin murshidan shi na mai shirya suwa da ma'azulifa da abin da an ka nema dalilu a istidlal da talab dalili wa dalilu huwa al da ila al-matlub wannan ta'arifi ne ke da aka ce kamar ta'arifi akan abin da aka ce istidlali sai ce al-istidlal huwa talab dalili sai a ce to kamar ta'arifi da dalili sai ka ce addalilu huwa al-mushrik da madanubi sai muzannu ko muzannu me ake kira da to yace muzannu da to ta mu mur'in haddata wa mutum amrin al'amura guda biyu murajjihan da hadal amrayni murajjihan shi ne mai rinjayarsuwa li ahadi ga ɗayan al'amrayni al'amura guda biyu in ya kasance kai haddata ababa guda kayan jihar guda a kan guda wanda kayan jihar suwa shi aka ce marto wanda an kayan jaya sai aka ce ma waham kamar yanzu allah misali lokacin hunturu sai ka zo gida ke to cikin hannun samaniya ta jihar arizona sannan kuma jihar arizona jihar kana na bugawa kaga kana taddasa ruwa kana taddasa al'amura guda biyu ko samun ruwa ko rashin samun ruwa saboda cikin hunturu in ka ga hadari cikin hunturu kuma da iska ana yi ko da kada ta samu ruwa da shin kada ta samu ruwa wani ne ke jaya ka kada ta samu ruwa shi ke jaya tun da gani alama tun da aka amara an ga amara sun da ai alamar ruwa da hadari sannan da iska ko da ɗari na su ne a samu ruwa rinjar da samu ruwa ya ce rinjaya to rinjar da samu ruwa ga irin wannan lokacin shi aka ce mazan mu zai ja da rashin samun ruwa shi aka ce muhawa tun daga alama ta samu an samu alamomi da shi kenan kaga shi da to shi na aiki da alama mai karfi da zai kasance ga alama mai karfi to shi aka ce masu to to in ka bar in ka bar alama nan mai karfi ka hawa da ba ta da karfi shi ko shi aka ce muhawa yace mun to wazan wazan ta da wurin mai aureni murajjihan li ahad al-amrayni wa fadalu abinda karja suwa al-mazkuru wanda an ka ambata yusamma zanna shi ake cewa shi aka ce masa to to talabul mazkur shi kuma wata bangaren da an kai bangaren da an kai jaya wanda kasancewa shi a dukkan lamba yusma yusma ana ce mishi wahama kuskure to mun kare da su da kuma da shakku domin aka ce wa shakku yake wa shakku abinda aka ce wa shi kuma watan kokanto tajawizun ya gano harami haddar ababa guda biyu ba ta harirun na ba Ta da jawuzin haddar al'amura guda biyu da lalu da hannun ba tare da ya da wani ba akan wani da lalu da hannun da wahidi ba tare da ya da guda ba akan guda idan ka kaddata idan ka kaddata al'amura guda biyu ba tare da ya da wani ba akan wani wannan shi ko shi aka ce ma shi aka ce ma shakku ko kanto kamar yanzu an misali ka ga babu gidaje sai sai da tun samun ba da ke samun ba da gudana ba ku bambanci in yanzu aka ce a ana sa ana ya samun ba yanzu sai ce yana yiwa in aka ce ba a samun ba yanzu sai ce yana yiwa da ba ma mala ta ba ma alama to sai gudanar da hannun ba tare da rinja su wani wahidin kaɗai sai su lokacin da al'amura na amura guda biyu su wasu ka daidaita wannan shi aka ce mashakku ya bayani akan abin da aka ce mai ilmu ya bayani akan abin da aka ce mai zannu ya bayani akan abin da aka ce mai shakku zannu da wahamu da shakku da farko mu ga abin da aka ce mai usulul fiqh shi ko me aka ce mai usulul fiqh sai ce amma usulul fiqh amma abin da ake kira usulul fiqh da annabin nazari shi da nake wai nazari da tunani inda ba aka ce tunani abin da aka ce tunani watan a annabar fi halin manzuri fi alfikiru fi halin manzuri fi da kuwa a kowane zama zuwa ko tunani ga abin da aka bincike zuwa ko tunani wajen bincike shi aka ce ma'a nazar ko kuma shi na aka samun fikiru to shi ce amma ukullu fikiri ma'anar in mun ka ɗauki ma'ana ta in mun shi fannin da aka ce ga mutane ke ga usulul fiqh ana nufin fannin ke kuma usulul in kula fi za ka ga wannan usulul fiqh watan hanyoyin fiqh ma'arifatu usulul fiqh sanin hanyoyin fiqh ani al-mujmala adillatuhu al-ijmaliyya ani ina nufin al-mujmala watan sanin ma'arifatu adillatul fiqh al-ijmaliyya sanin hujjoji na fiqhu da ijmaliya wanda kusance dunkule suke ba tafsiliya ba shi aka ce usul fiqhi adal nasul fiqhi a ijmaliya sanin hujjojin fiqhu wanda kasance dunkule suke watan shi aka ce ma usul fiqhi kace ni kalamu dan kawo da lokacin مطلق الأمر يدل على الوجود حقيقة مطلق الأمر يدل على الوجود حقيقة كيف جاء الأمر يدل على الوجود حقيقة هذا حقيقة والنعل يدل على الحرمة حقيقة هذا حقيقة وأن إجمالا كده ما تفصيلا بقى أو النحل وهو تتنقحني يبكي للمقتلة ban ce ma adillatu usulul fiqh ba at-tafsiliyya adillatu usulul fiqh at-tafsiliyya ta bambanta da adillatu usulul fiqh al-ijmaliyya yanzu in ka ce at-tafsiliyya sai ka ce mutlaqul amri yadullu ala al-wujubi mutlaqun nahyi yadullu ala at-tahrimi ijmaliyya kenan sai ka ce fi'lun nabiyyi hujjatun al-ijma'u hujjatun istisabul hali hujjatun wa'annan dukkanin su hujjatun min hujjatul shari'i hujjoji a cikin hujjojin shari'a sai ka ce al'amuru mutlaqul amri duk ala wujudi mutlaqul nahyi duk ala hurmati sai ka ce na fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun sai ka ce al-ijma'u hujjatun istisabul hali hujjatun an gane to cewa hakan ga wannan shi aka ce ma أدلة أصول الفقه على الإجمالية ba tafsiriya ba kuma ka ce wata tafsiriya sai ka ce a kemo salata a kemo salata a kemo salata da sallah an yi kaidi ba an wurin dafa a halar da lafiya ke ba ba lokacin abu da ba an yi kaidi na da da a salatu ba shi ke na fito da shi gane yanzu an yi tafi da kace ake musalata wala ta karbu da ake musalata sai ka ce hada amrun ya dullu ala wujudi salati wala ta karbu da sai ka ce hada nahyu ya dullu ala ummati dana salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ka'abati wannan nabi kenan salatin nabi fil ka'abati manzo Allah kullu cikin ka'aba amma kamar rawu shi kamar da Buhari da Muslim ko yato ya tsalla cikin ka'aba ta gani manzo Allah ya Allah cikin kafa kan kirin kenan ba ce an ka kirin nabi ba ai ma bayani ne ko a ce tafsiri kenan a samu tafsiri an gane idan muka ce qala Allah subhanahu wa ta'ala aqimu salata ku sai da sallah aqimu salata ku sai da sallah kaga in ka tiba an da inda an bayani ne dan yanzu in ka tiba kaga shi ku ya san da ciki ai sama ku tiba wurin bincike asalata na ba awon baki lafiyar guzina baki yi a yin samarin baki ko a yin samarin baki ne a da ko da zan da biyu sallar lafa a da suna tilka a bakin wasu ala tilla cikin kawa baki yi an ba bashi wani bincike. ko shi ta zaga da wasu ala yi ina ne a matsayinta ina tilla ta yi ko kuma ta yi ko haka ma wannan a abu lafiyar wani gobe shiga an kai wasu ala ta ce da rika ina na yi kalla sai ce ga yake da ai ba kike ne kaji ba shi kuki an ba shi rubutu ciki an gana ka ko ka yi abu Allah sai al-ijma'u sai mu kace al-ijma'u hujja to mun duk inda kake ijma'i hujja to sai an ka buga ma misali sai an ka ce kamar ijma'in maluma da sun kace hakika wa dan ana ba da su sulusi in ta habil ce shira a na asibiti ta lista wanda da aka ci an gano wannan ko to wannan ijimali kenan ta samun hali ta samun hali a ce hali ya wuce kaza hali ya wuce kaza ai bayanin abin da cikin ta samun hali wannan shi aka ce ma wannan tasirin na ba a jimalin ba yanzu in ka ce a kimu salata ku tsaye da sallah tasbihi na lafiya yana da wajen ba a amma yanzu ka ga shi usuli abin da ya a wannan usuli da cewa usuli zai ce al'amuru al'amuru muhallaku yadullu ala wujubi ashe kenan ka ga duk inda kaga amuri muhallaku in na sallah na in na azumi na in na hajji na in na amuru da ma'arukan na duk da inda ka gare shi in dai amuru na muhallaku yadullu ala wujubi in bai da kai an gani ka ga shi gundari shi da gaya ma na matsaloli ba ta tilai ba shi kuma mutum ya shi a kyan wayo ko da ta tilai da aka ce a kyan sulata da zo zai zo shi hidda niyya in ya hidda niyya bayan ya hidda niyya shi hidda alkanu bayan hidda alkanu shi hidda shuguru bayan hidda shuguru shi hidda musulmi ai wannan aikin fakihi ne ba aikin ba aikin usuli ne shi usuli ne إجمالي بعد تبيل مطلق النحي يدل على التحريم تأتي وأن إجمالي لا بس تبيل إجمال النبي يدل أو يكون يا أكي أو هديبا شيء إجمالنا هو الإجماع حجته أو يكون إجمالي أو هديبا ashe kenan ka ga wannan in an ka kawo shi gundari ne shi na nan yankuri ba ai bayani ne ba shi za mu ce mausul da take idan ka samu bayani shi za a ce mu fikihu أو ينتظروا بالأسول سنو آياتية الاستدلال بها سنن وجحنيا ذا أبي أي حجة وأن أدلت كيفية الاستدلال بها وأنا أشي أنا مجتهدي مجتهدي شيء فينا زي حجة يمخلق الأمر يمخلق النحل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع da su samun hali to hanyar da za a biya yi hujja da su wannan kuma shi ma shi a cikin usul fiki wal alimu wal alimu wanda an ne da wannan allazi huwa usuli shi ake kira usuli adillatul fiqh al usul mujmala wa qila ma'rifatu ma yadullu la wa dhul istiqalatin wal mustafid wa arifin bi hal usuli yul haka wannan cikin ga kuka da imam sayyidi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba kowane ba kowane usuli a fasili ba kowane usuli a fasili ba kowane usuli a fasili ba shi usuli sha na usuli ga wani ba shi ba fasili ba wani ba in an kace a cikin masalata shi usuli ke kuma faɗi a talata shekara